ganta duk wanda yake haduwa da ni a maka gata haka nake rataya ina wa'azi wani ya ganna amina ina wucewa wai sai ce ka gan shi fa digiri yake da shi fa amma wai ke wannan aikin da na dawo sai na ce Allah ya tsine wa digirin da zai hana yi wannan aiki shi dama digirin an yi shi ne don a zo a yi wa annabi wannan aikin yadda ka ji ne da Hausa da ta rikice sai ka jinne da larabci da ta rikice sai ka jinne da turanci to na iya turancin da larabcin ne kawai don wa annabi aiki na ɗaya kenan na biyu jama'a ni wannan aikin da nake jama'a bayan waɗannan dalilan ko uwata abin da ta tursasa mini kenan uwata ta ɗauke ni tana kai ni soro wurin malamai a koya min ƙur'ani da hadisi soro da zaure anguwa anguwa gemu bai fito min ba nan na gama muktasar na gama bulugul mara na gama riyadu salihina ban wuce shekara sha shida ba keke ta sai min ɗaya a kano ɗaya a zaria ina shiga mota nan na tafi a dogara nake aje keke ina sauka kano kofan mata har muka saba da malam abba koki gidansu nake aje keke dan me dan iya wannan karatun in zo in yada da'awa ta sunna na haka bari ku ji duk abin da zan yi a duniya kaf. ba zai albarka ba sai in na yi wannan aikin wannan assignment din manzan Allah ne sannan wannan assignment din uwata ne da aka har ranar da zan mutu ni da a wasu